انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون yahudawa da nasara da sauran kafirai ba majibincin lamurranku ba ne majibincin lamurranku kuma mai taimakonku shine allah da manzansa da muminan da suke yin sallah cikakkiya suke ba da zakar dukiyoyinsu suna masu ƙanƙan da kai ga Allah suna makaskanta.